bismillahir rahmanir rahim ka san tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti ɗaya shakhsiyatun fi daƙiƙa ga tarihin imamul shi ne ahmad dan husaini dan ali dan musa limami shugaba jagora hafizi mahaddaci malamin hadisi malamin fiqihu ma'abucin littafin nan babban kundi a sunanul kubra yana daga wallafe wallafensa littafin ma'rifatu sunan wal da littafin dalailun nubuwa da shu'abul iman da manaqib shafi'i da wasunsu ana faɗa dangane da haƙƙinsa babu wani malamin fiqihun mazhabar shafi'iyya face imamu shafi'i yana da wata falala a kansa in banda abubakar al-baihaqi shi kam shine yake da falala akan imamu shafi'i saboda wallafe wallafensa da yawa don taimakon mazhabar imamu shafi'i wato ma min faqihin shafi'in illa wal shafi'i alaihi minna illa abubakar al baihaqi fa inna lahu al minna ala shafi'i li tusanifihi fi nusrati mazhabi ya rasu Allah ya masa rahama a shekara ta 458 bayan hijira